Some of them want to meet selfish uh, desires. Some, uh, admittedly, are genuinely concerned and patriotic people as well. Masu nema a ɗage zaɓe akwai masu mummunan manufa kuma ba a iya rasa masu yin hakan bisa manufa mai kyau. Shugaban sashen wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe barista Olowale Ozi ke magana kan batun neman ɗage zaɓen goma sha hudu ga watan nan da wasu jam'iyyun adawa tara cikin ashirin da takwas suka nema. Biyo bayan irin wannan bukata daga mai ba shugaba Jonathan shawari kan tsaro kanar Sambo da Suke. I think those calling for postponement it's not just because they think INEC Eh, ya nuna cewa hukumar zaɓe dai a shirye take don gudanar da zaben. Watakil sai dai mai kiran ko masu kiran ne ba su shirya ba. Manyan 'yan adawa dai na watsi da wannan kiran da nuna zai mayar da hannu agogo baya ne, duk da suna nuna akwai buƙatar juriya da bin ƙa'idar doka. sanata hadi sirika na nun damar dan takarar babbar jam'iyyar adawa ne janar buhari mu ne a wakilan al'umma a majalisar dattawa tare da kannanmu da ke majalisar tarayya ba za mu yadda a daga lokaci ba ko da na minti daya ko na sakan daya ba abin da zai shafi wannan ranar idan kuma sun ce za su daga za mu hana ni muhammadu inuwa haya ina kira ga jama'a su lura su gane su aminta da cewa jam'iyyar apc tana tsaye ne da ita da 'yan takaranta daga general muhammadu buhari har zuwa dan majalisar jiha da kokuwan neman canji domin mu kawo yanayin da dan najeriya zai yi walwala domin mu gudu tare mu tsira tare sai dai jam'iyyar pdp mai mulki ta ce sam ba ita ke iza wutar ɗage zaben ba da zargin jam'iyyar apc da furta kalmomin da ba kamshin gaskiya a ciki hakanan da neman janar buhari ya fito a yi muhawara tsakaninsa da shugaba jonathan our candidate is prepared to participate in any debate organized by anybody at any time anywhere in this country dan takarar mu shugaba jonathan na shirye ya halarci muhawara a ko ina kuma ma kowa ya shirya muhawarar matukar dai kai tsaye za a yi kuma za a ba mu dama mu baje kolin bayananmu in ji babban jami'in labarun kamfe ɗin shugaba jonathan wato femi kawai dai. a shirin muhawarar da hukumar sadarwar rediyo da talabijin ta najeriya bawon ta shirya wa 'yan takarar shugaban kasa a ƙarshen makon nan da jam'iyyar apc ta ce sam janar buhari ba zai halarta ba a nasa bangaren shugaban zauren ba da shawari kan hulɗa da jam'iyyu 28 na hukumar zaɓe yunusa tanko ya ce ba za su bi raɗin kai ba a kiran ɗage zaben ita hukumar zaɓe ita ce take da ƙarfin da za ta faɗa cewar a ɗaga ko ka a ɗaga ko ba su shirya ba kuma duk dukkan da muka zauna tare da su suna tabbatar mana cewa sun shirya zama shawara kowa zai iya kawo ta amma in muka lura da ita cewar wanda za mu karɓa ne shi mu karɓe ta wanda ba mu karɓa ba ba mu karɓa ba amma wanda ma aka ba wa shawara ai ta ce hukumar zaɓe ba mu 'yan jam'iyya ba ita kuma hukumar zaɓe ba ta faɗa mana cewar eh za ta daga zaɓe ba ko a'a balle mu zauna mu duba mu lura da abin da ta faɗa. shin za a yi zaɓen nan ranar goma sha hudu ga wata ko ko za a jinkirta ne a zahiri dai najeriya ta shiga yanayi na hada-hadar siyasa ƙwarin gwiwa da sanyin gwiwar da kuma hakan ba zai kawo ƙarshe ba sai an gano bakin zaren da masu rinjaye za su kwantar da gora. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.